tun farko ma dai maharban sun fa janye ne daga taimakon da suke badawa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram inda suke gudanar da ayyukan sintiri musamman a arewacin jihar adamawan kuma kamar yadda bayanai ke nunawa sun fa janye ne domin nuna fushin su ga kamun da rundunar 'yan sannan jihar ta yawa shugaban kungiyar maharban da kuma su jami'an kungiyar to kowane hali ake ciki a yanzu ga ta bakin shugaban kungiyar maharban jihar adaman alhaji muhammad usman tola gaya masu maganan gaskiya salala ɗaya amana ɗaya yanda muka rike amana ina so kowanne ne membobinmu da na ciki da waje kowa abun nan da ya ji ina roko kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa kara bar aiki in fahimtar da kowa babu komai da izinin Allah ba wani babu wani kuran da zai bi baya babu shi ina ba da haƙuri ne kowa ba abun zuciya a nan a lamarinmu na kungiyar maharba ba jan shi magana aje aiki shi ma wani kusa a kungiyar maharban da ke makula da shiyar gombe ya yi bayanin cewa ni ne da bukar jimeta na gumbi. dukkan mu tare aka rufe mu abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa abin da Allah ya nufa mu da mun gode a jama'a mun gode a wayanda suke bin bayan mu tunda ba su kettare abin da muka ce musu kar su yi ba da su ce za su yi abin ba zai kyau ba tunda Allah ya sa dai sun ji magana namu muna da yawa amma tunda sun ji magana alhamdulillah mun gode wala mun gode kasa kuma dan an kira mu an ja kunne mu dukkan mu Lamido ya kira mu har mun je sa ya jawo mana kunne mu duka da director SS duka sun kira mu sun fahimtar da mu abin da yake tafiya aiki da kuke bayan kun jara ya kare kuma kun zo daga baya kuna batawa ina amfaninsa mata ma dai na taka muhimmiyar rawa a kungiyar maharban inda wasu su ma da su aka fafata da mayakan boko haram to koya suke ji da wannan abubuwan da ke faruwa a yanzu gare ta bakin wata jarumar sunana aisha bakari ni aka ba wa sarauniyar yaƙi gaskiya ba zan iya kwatanta yadda abun ya faru ba saboda ba wai abu ne wanda da sanin mu aka yi shi ba ba mu sani ba tiya abu dai kan bai mana daɗi ba amma su iyaye da shugabanni muna mai ba su haƙuri su yi haƙuri da abun da ya kasance gaba ɗayan mu ina ba su haƙuri kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa ina iyayensu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya